masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai nazari ne kan kasashen afirka masu gwagwarmayar neman tikitin halartar gasar cin kofin duniya a baɗi a qatar inda za mu je najeriya da nijar da kamaru don jin halin da ake ciki a yammacin jiya lahadi ne najeriya ta doke jamhuriyar tsakiyar afirka a birnin duwala na kasar kamaru da ci biyu da nema nasarar da ke zuwa bayan afirka ta tsakiyar ta yi wa najeriya ci ɗaya mai ban haushe a birnin legas a wasan su zagayen farko yanzu haka najeriyar ta ci gaba da jin rukunin na da maki tara aminu halilu tudun wada mai sharhi kan al'amuran wasanni a najeriya ya ce lallai super eagles ta share wa magoya bayan ta hawaye abdurrahman ma iya cewa wannan nasara ta super eagles ya zo kamar shiri ne ga bangarori guda biyu ma musamman daga kan 'yan wasa inda suka yi kokarin wanke kansu da nuna cewar wasan kwallon kafa yakan iya zama baki da fari da kuma shi kansa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles wato ghana tro idan muka yi ce haka za mu iya duba a kan lamarin cewar wato rashin nasarar da suka yi a ranar alhamis din da ta gabata a birnin lagos a hannun ita jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ba da mamaki kwarai da gaske kuma su kansu 'yan wasan daga bangaren su ya ba su kunya matsayinsa a matsayinsu da ake kallon da shi a duniya da kungiyoyin da suke wakilta ya zama na wani gagarumin abin kunya ga ita su 'yan wasan da kuma ita kanta kasar a ce najeriya ta yi rashin nasara har a gidanta an zo an doke ta to saboda haka wannan ya zabar da 'yan wasan ganin cewar sun doke su takwarorin nasu tun daga shi sun bi su har can su ma da a gurin da ya zamana kamar gida duk da a birnin duwala aka yi na kasar kamaru hakan ya ba su nasara da galaba samu cibi da nema da suka wanke laifinsu da suke da shi tun daga farko wanda nasara ita kanta ta dan samawa shi kansa mai horaswar na kungiyar ta super eagles gana tro dan sauki na dan wani lokaci duba da kiraye-kirayen da aka ringa yi a baya na sallama to tun da ka taɓo batun jana tro ana cewa dai ba a biya shi albashi tsawon watanni takwas abin ba abinda ke alakantawa da rashin karsashinsa tare da kiraye-kirayen sallamarsa. Ya kake kallon yadda kocin ke tafiyar da Super Eagles a yanzu? Ma iya alakanta rashin shi shi albashin da rashin mai da hankali ga shi kansa mai horaswar wanda shi kansa yana ɗaya daga cikin abin da yake kara bashi koma baya to amma wannan ba sabon abu bane ba abu ne wanda tuni an riga an saba da shi a hukumar kwallon kafa ta kasan nan ba ma shi kadai janet turo ba su kansu 'yan wasan da dama suna bin kuɗaɗe da dama na allowance allowance da ba basu ba wanda har ta so ta jawo cece kuce da dakatar da ɗan wasan baya leon balogun wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya zira najeriya kwallo yau a ita kasar ta kamaru a wasan da najeriya ta fafata da jamhuriyar afirka ta tsakiya biyo bayan fitowa da ya bayyana wa duniya cewar har yanzu akwai kudaden da suke bi bashi to ma iya alakanta shi wannan abu daga bangaren ganar turu kamun ludayinsa to bar mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin 'yan najeriya sunana awal muhammad daga kano ai gaskiya dai mu a zatonmu tun farko ma najeriya za ta yi wani abu da a ce tun da ita wannan kasar ta zo najeriya suka buga wasa da su su lallasa su sannan su kara bisu gida su tisa su yi musu wankan jego to amma tun a gida abin su ya fara zuwa da abin kunya duk da dai a iya cewa sun yi kokari to amma abin da zaka duba eh, magana ake ta kofin duniya manyan kasashe waɗanda suke suna a bangaren buga kwallon kafa waɗanda kuma an ga abubuwan da suke a baya sun taɓa ɗaukan waɗannan kokuna su najeriya za ta je ta gwabza da su tun yanzu a ce an fara wasa a irin wannan yanayin gaskiya dai tim ɗinmu na najeriya da sauran gyara akwai gyara zakin da ya kamata in dai ana son a je a taɓaka wani abin arziki yayin da za a gaba kofin duniya a ƙasar qatar sunana abdullahi bafaɗan dago a dangane da wasan super eagles mun kalli wasa yau sun samu nasara da ci biyu da nema kuma babu shakka za a yaba wa tawagar a yau sun yi kokari kuma abin da ya kamata a ce an yi kenan amma duk da mun yi ba mu kokari ba a wasan da muka tashi da su a nan Najeriya mun tashi sun ci mu 1-0 amma dai yanzu mun je mun rama to alhamdulillah kuma gaskiya ya kamata mai horarwa ya ƙara mai da hankali ya ƙara zage dantse Najeriya alhamdulillah Allah ya wadata mu da 'yan wasanni amma ya rasa yadda zai yi dinga shirya 'yan wasan nan kamar yadda kuka ji najeriya ta fafata ne da afirka ta tsakiya a birnin duwala na kasar kamaru abin da ya sa muka nemi ji daga bakin adamu ali wanda ya kalli wasan kai tsaye a can kamaru eh to wallahi dan wana wasa da ya kyau wallahi mun ga wasa mun munna sosai duka makwabtan mu ne mutu duka bi makwabtan mu ne a gaskiya yanzu kam najeriya ta fi karfin su kam misali ya kaga halartar 'yan kallo duk da cewa ba da kamaru aka yi wasan ba makwabta mu ne duka kaman kamaru ne baki da suke wasa kun ga mun duka mun zo gurin gurin kallon kallon nan mu duka gashi mun zo muna muna baki sun zo suna mana wasa ga mun mu duka mun cikin muna zo muna kallon wannan wasa wallahi ta mu na sosai me za ka ce game da gwagwarmayar kamaru a wasannin neman tikitin zuwa katar a baɗi to dan wana yanzu kam kayan tambayo mai kyau amma da yardan Allah kamar za ta wuce wannan gasar da za ta yi eh, gobe jibi ne ban sani ba a can maroko daga nan za mu zo mu jira cote d'ivoire a nan birnin kamaru in allah da za mu wuce a jamhuriyar nijar kuwa magoya baya ne ke kokawa kan yadda kasar ke fuskantar koma baya matuka a fannin kwallon kafa ganin yadda a makon jiya algeria ta lallasa ta da kwallaye shida da daya a wasan neman tikitin zuwa qatar yayin da tuni 'yan kasar suka ɗebe tsammani daga samun wannan tikiti alhaji aminu gwanda ɗan jarida ne mai shirya labarin wasanni a nijar e ba shakka wannan wasa na ranar juma'a da bai wa 'yan nijar da dama daɗi ba na shida da ɗin nan a hanyar ta ta zuwa gasar cin kofin duniya a wasa ne da gaskiya ba a ji daɗin shi ba kuma gaskiya wannan abu ne da za a iya cewa dama zai iya faruwa idan aka yi la'akari da su waɗannan ƙasashe biyu wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nijar da kuma ta ƙasar Algeria. Ƙasar Algeria dai ita ce ke riƙe kofin Afirka a yanzu. Sana har ila yau baya ga wannan eh, suna da goga wato gaggan 'yan wasa shahararru da suka shahara ah, da ba za mu iya haɗa kanmu da su ba yan eh, wasa irin su Riyad Mahrez su Feguli dinnan su Sulemani dukkan su yan wasa da galibin suke wasa a Turai wasu a Manchester City Ingila wasu a Galatasaray kasar Turkiya wasu a Milan AC Italiya da na Espanya Villarreal da na kasar Faransa kaga saboda saboda haka tun daga nan zaga cewa akwai bambanci tsakanin 'yan wasan mu da zaga cewa mafi yawancin su waɗanda suke wasa a nan kurkusa ne in ka ɗauki mai tsaron raga Dauda Kasaliya da ke Katsina United da da kuma irin su Sule sai waɗanda suke wasa a Ghana ɗaiɗaiku ne da suke can nesa irin Isra'ila da Turkiya to to kuma kaga su ma waɗannan ai ba za a haɗa kwarewar taka ledar kwallo a ƙasashen su ba saboda haka bambancin dai a fili yake na game da 'yan wasa da kuma abin da ya shafi yadda su suka yi nisa ta yadda ba za mu iya yi gogayya da su ba don haka ba abin mamaki ba ne wannan ci da suka yi manijar gaskiya ba daɗi to amma kuma abin da ake kira da trist reality ne wato bakar gaskiya ce wadda ta bayyana zahiri ba biyar da yi haka ne abin yake. To me yasa Nijar ke fuskantar matsala a harkar kwallon kafa. matsalar harkar kwallo a kasar Nijar dai ya bai wuce rikon sakainar kashi da aka jima ana yi mata ba wanda har yanzu kuma ba a rabu da wannan ba domin idan ka kula irin bangaren kashe kudade da ya kamata domin haɓaka abincin da yanzu komai dole sai da kuɗi da tattalin arziki misali kokowar gargajiya idan nan kokowa ci takobi na ƙasa za ga za a bashi wajen miliyan goma ban da kyaututtuka daban-daban amma za ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta daga kofi na ƙasa amma bai wuce ta samu miliyan biyar Eh, ko miliyan uku ma da waɗansu abubuwa haka ba kaga wannan bai dace ba a yadda dai aka rungumi harkar kwallo a matsayin sana'a da eh, da ci gaban tattalin arziki a duniya sannan idan ka kalli kasafin kuɗi na bana kana ga ai bangaren wasanni ofishin ministan wasanni wato minister de sport eh, de la jeunesse e de sport kana ga duka duka miliyar uku aka wari da miliyan ɗari bakwai da sittin da uku da wani abu to saboda Allah ko miliyar goma ai ba za su iya share fagen abin da ya shafi duka harkar wasannin gaba daya wasanni gaba daya ba kwallon kafa kadai ba nake maka magana to ya kake ganin eh, za a tunkari eh, al'amura irin waɗannan saboda Allah in ana son a ceto harkar kwallo masu wurare a nan shirin zai disa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa daidai france international abdulrahman gamba amurke cewa mun ta lafiya